أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وانا بالكافي na fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiq al-manshawi allah ya kasa da rana idan ba manta ba darasin da ya gabata jiya mun tike shafi na 88 a yau za mu tashi a farkon shafi na 89 tare da sabon darasi malam ya janyo hankalin uwar gida ya ce la ta tafasa ribi da maliki laifi. kada ki rika yi wa mijinki alfahari da kyanki don kina da kyau saboda kike kyakkyawa ce ki riƙa yi wa mijinki alfahari da wannan kyawun naki karki haka malam ya ce aljamalu hibatun min hibatin lafi alaihi shi kyau kyauta ne daga cikin kyautar da Allah ya miki to fala ta tafakari ala zawjiki bihi kada ki yi wa mijinki alfahari da kyanki Wata wa taj'alilahu wasilatan dhab ki sanya wannan kyawun naki wata hanya ce ta musguna wa mijin tunda kina da kyau a yau zai iya barin ki ba kuma miki ba zai samu kyakkyawa kamar ki ba duk ki ta amfani da wannan kyan kina musguna wa miji Allah ya ce yuhkal asma'i qa'ilan ko yahkil asma'i qa'ilan imam al-asma'i yana ba da labari yana mai cewa دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها yace na shiga ƙauye a wannan ƙauyen da na shiga sai na ci karo da wata mata kyakkyawa ya ce ta haka rajulan min akbarin nasu wajen shi ko mijin nata mafi munin mutane shi ya fi kowa muni ita kuma ta fi kowa kyau ya ce fakultu laha sai na ce mata ya hazihi na ce mata ya ce wannan mata kyakkyawa أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله ya aka kika yanke irin ki kyakkyawa ki zauna karkashin irin wannan mummunan mutum a ƙarar binafsin rariya ta ce da rai wato wanda yake mai nuna yarda haka ta bashi amsa mana ta bashi amsa ne da yardajiyar zuciyarta ta ce ya haza uskut ta ce ya kai wannan mai magana ta yi shiru kawai a ƙar ta ƙaufi ƙauyuka ka muna na a cikin zancen ka la'alla zauji ahsanu fi ma bainahu wa bain khaliqihi ba mamaki ubangiji mijina ya kyautata alaƙar dake tsakaninsa da ubangijinsa ne fa ja'ala sai Allah ya sa ni in zama sakamakon mijina duk da mummuna ne kuma Allah ya bashi ne ta sani ko ya kyautata alaƙar da Allah ne Allah ya fata mai da ni kyakkyawa Allah ko kuma aula anni a ba'adu ko kuma ka faɗi ko ni din na saba ma Allah ne shi ma bai yi wa bai na salisi tsakanina da mahalicci na faja'alahu hukumati ya bani miji mummuna ko saboda hukuma gare ni gashi ni kyakkyawa ce a fara arzuwa bi ma rabi Allah li shin ba zan yarda da abin da Allah ya yarda min da shi ba kaga ka buga kyakkyawan misali ba ki alfahari da kyanka ba kuma hakan ya ta ta koma zuwa ga Allah mahalicci qala al-asma'i Allah ya ce a aka tanni wannan mata wallahi ta mai gun ba wanda zai ce ba to me ce ai wannan amsa da ta bashi duk bakin da ke sai da an bai shi zuwa ga Allah in ma mutum aka ba in dai Allah ne in ma ita ce duka Allah ne mai yi وكانت امرأة عمران بن حطان ما تر بن حطان ساكتا من أجمل الناس وجها كالجواج وكان هو من أقبل الناس وجها كما شيء من يا يبقوا موني ما تنسكم تبقوا فقال لها يوما في وكلام يشي متى أنا وإياك في الجنة إن شاء الله تعالى يشي دليلك إن الله يسوع زمشك الجنة haka ya ce mata ta tsalar da hu sai ta ce masa wa kai fadalika ya za ka ce haka za mu shiga aljanna tare fa qala sai ce ni an li anni u'itu mithlaki fa shakartu domin Allah ya ba da mace iri kyakkyawa na gode masa wa u'itu mithli ke kuma an baki mummuna iri na fa sabartu kin yi haƙuri wa sabir mai haƙuri wa shakir mai godiya dukkanin su fil janna dukkan su yana janna kuma da Allah ya ce itta anzana rabbukum la in shakartum la azidan lakum kaga idan aka yi bashi da kyau ya gode to tsarin da za a mai sai a bashi gode da shi ne kenan sai ta mu ba da su wala in kafartum inna azabi lashari Allah ta'ala ya dace da mu sadaka alfahari ba abun so bane kada mace idan ta ga Allah ya ba ta shawo wallahi da kuma da ya faɗi wannan akwai matan da suke azabtar da mazajen su saboda sun kawo da kyan kawai suke azabtar da shi kuma Allah ya jarabce su shi kyan kawai ne su yana ganin jin daɗin sa a cikin da gama matarsa a faɗi cewa ta fi kowa kyan su ko mene ne zai iya haƙura da shi ya yi tahammuli in dai zai zauna ka yi da matsayin matarsa shi kawai ya gama samun kowa ita kuma ta gano haka sai ta amfani da wannan dama ta daga musguna masa tana cin mutuncin sa Allah ta'ala ya Allah ya dace da mu sai tambayi da alama mu talla wa alaikum assalam na'am wajen ok so fatar zama masallaci gogo a kwanu malikiya ne raka a goma kawai shi ne malikiya ake yi raka a goma biyu a sallama biyu a sallama so biyar kenan ko sannan sai a shafa'i da wuturi idan mutum zai yi a nan kuma zai zai shi kenan kaga in kana goma sha uku kenan matuƙa ya saba wa ya halatta a na nafila saboda nafila ce ta fahimta amma nassoshi suna gaggana cewa bin biyu ake salatul laili masana masana haka Allah ya ce A yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama shi ne daidai ana iya juna amma sunan da yadda kuma yace ake dan salatin salatin tarawih ko hajji dukkanin su sallan rai. yi ta to fi biyu a sallama shi ne ku zama daidai ya bi a kan mutum ya jujjura yanzu ka ga aina shi ya ta karo ni. ok shi ta kwafi yake na fi lafiya yi ya yi eh, ga bai kai goma ba eh, ya yi sha da yake to ka gani saboda haka wani abu ne wanda akwai sauki a ciki yanzu ko raka abin kai ka je kai kwanciyar ka kai ya tsiyamun an fahimta a wani a kashe mutum gwiwa na himma ba ana so ka ka nemi aljanna da kyau amma dai Allah ma ya ce ne idan ka samu sallar isha'i a cikin jami'i ka samu rabon ka a cikin kiyamul a cikin lailatul qadr ma aka yi a dara ban da na eh sosai kaga idan kin sallar isha ka kiyaye salloli farillai sai kai kokari ka kyalle shi da abin da Allah ya haramta wacce in ka samu dama da karfi a jikin ka kai na karin naka filin in baka samu ba kai kwance ka kai ta bacci dan ka tashi gobe cikin karfin yanayi ka ci gaba da ibada shi kenan yayi ka dace sai ka dace da lalatul kadar wani je cikin dare da kiyamul layl bai dace inda bai yi sallah ba Allah Thank <laughs> you. Allah ya ce ka san wato abin da ke faruwa shine yawanci akwai akwai muna malamai ka fahimta yanzu ka ga mu malamai ka fahimta idan ya fata matsala ta zo gaban mu ya kamata mu gane cewa wannan matsalar ba ta mu ce malaman mu ne ba mu ba amma ya za a yi a yi recognizing ɗina a matsayin mai ilimi idan ne shiru na ce ban sani ba bari in yi ma kawai ko ma ba daidai ba ga cewa malam wani ya bada fatawa a dauka ni ma wani babban malami san bayyana kai sai an san ni ko sai an san ka ba. addini ba a masa hadari ne wannan babba sosai duk wanda yake da siffa ta malanta shi yana wakiltar Allah me yasa yake wakiltar Allah saboda shi wakilin Allah ne Allah kuma wakilin Allah ka fahimta to dole sai mutum ya yi taka tsantsan yanzu a likitance za ka zo da wasu cututtuka kuma kowane likita ya iya duba ka ya baka magani ka dace kuma ka warke amma akwai wasu cututtukan da idan suka zo dole sai kwararre na wannan fannin shi zai taba wannan cuta ka fahimta to haka a ilimi akwai fatawa ƙanana sama sama wanda kowa zai iya bada wannan fatawa amma ko fatawa in ta to gaban ka san wannan tafi karfin ka sai ka kai ta gaba kuma ka tura mai tambayan gaba ina fata ana fahimta so irin wannan yana sa mutane da zai ya za a yi fito da wani abu sabo wanda ba wanda ya san shi a ce mu muka fara yi ko tuna ne irin wannan so ka gani so ka tambaye malamin ya yi maka bayani mai maka hujjoji da sauran inda ya samu <laughs> na

eh ya cewa ba zai da ya yi ya kyale shi mana saboda fatan da miki da nake a kyale shi sallar ita kanta ai na bila ce za zo da a cikin ta ka fahimta idan ya gami raka a dubu ya ta yi kai kawai yi biyu ka bi shi za ka iya kaiwa da takwas ɗin nashi idan yana jona hudu yana sallama kaka da mu hakan bai saba ma ka'idar nafilin ba amma na sana muku wanne ne ya bi yi ya kuma ce eh ok yana biya Allah ya ta muna da matsala gaskiya yana da kyau gaskiya a ciyar. yin wannan nafila ya yarka wani ne sallama ya raka amma yi shi yawan haka da yake canje-canjen nan shi laifi ne ai wannan da yake jagoranta ya kamata ya kalla ya karantar da su ne sun san ilimin abu ka ga ya dole ka karantar da mutane kafin kai jalasatul istiraha na annabi yana yin ta misali amma ka karantar da mutane abu ne samu ilimi ne ya kai wurin aka gano amma ka zo ka fara yi ka sa mutane cikin rudani ba san da abu ka gani muna karatu da mutane shekara da shekaru na ce musu to duk wanda zai iya yi amma ni ba zan yi ba saboda ban koya muku da nasi kun gani ba amma na san da gaske haka na gaya musu muka zo muka sa littafi sifatu sala ga nasoshin nan sun nuna ana yi annabin inda yi da yadda yake na ce to ina so ku same shi a cikin ilimi amma yanzu muna matakin ilimin ya yafi ya shiga tsakankanin ku don wasu an yi darasin ilimin wani bai nan wani zai ji ba to sai har yanzu muna littafin ba a kammala ba to har yanzu wallahi ba wanda suke kira ba kuma dan wai ba sunna ba ta zo da shi bane ina fata kana fahimta amma ni zan yi sallah ni kadai ina yin abuna kai za ka a bayana kai ka. amma ni dai ba zan maka matsayin liman ba ka gane saboda za a samu matsala in dai kai ba kai ba an samu wato riga malam masallaci wanda ke riga malam yin limamin yin aiki sallar tana lalacewa ana so a samu bibiya ne innama ju'ila al-imamu li yusamma bihi an sa liman ne dan alkoyi da shi in yayi kabbara bi kabbara in yayi kaza ba ka yin wani aiki sai liman yayi aka yi ta to kai kai istiraha shi ya ga ya miƙe sai ga ya wuce ka kenan ga ya zama wani liman in ji hausawa malaman mu na zore wani liman kuma sallar shi ta lalace to saboda kawai wannan sai ka sa mutum ya rasa sallar shi ka da mutane a lokacin da ilimi ya da sai ka ga ana abubuwa akwai abubuwa da yawa wanda da ba a san da su ba wai dan ba su bane a su a shari'a amma ilimin bai sa shi ya sa an gano su ba shi sa sai ga malaman mu ba ta yi to kai kuma da Allah ya sa sai ilimin kai cikin ka gano to baya daga cikin ba ka zo gama gama kawai kace dole kawai sai an yi kaza wallahi billahi mu sunna ce a wannan abun ba sunna bane fadan sunnar ita ce hikima da wa'azi mai kyau shine magana idan ba ta muna fahimta so irin wannan abun ba hayaniya kawai ka bi shi a nafilarsa ya kammala kawai biyu ya ishe ka tafiyar ka ana mata hashin sun in ka karasa da shi ma ba ba ya yi ba dai nafila ya bare ba wanda ya ce ba sallah kai ba kuma ana yin haka ɗin misali amma in aka ce wanne ne ya fi sai ce yadda annabi ya karantar kuma ya fi ya sa sahabbai ci ko da haka ya taɓa yin abu shi da lura take sa annabi ya wani abu kuma sai ga sahabbai sun na kalkoshin sai a ce in ka yi ba laifi ba an fahimta yanzu aikin hajji kowa na zuwa aikin haji kuma kowa na yi amma sai haka ce wanne ne yake zama karfafai sai wanda ya cika wasu conditions ba zaki ba bakan magana yi yadda annabin yi ya ce ku zo annima na cika ku za ka dama kamar yadda ta da ka yanzu idan ina son irin wannan hajjin me ya kamata yi sai bincika ya annabi ya yi aikin hajjin ya zan yi kaza ya zan yi kaza a gani muna kallon malamanmu misali malamanmu fa anan a nan najeriya wallahi su ne gingima gingiman malamai wanda idan aka tashi faɗin malamai a najeriya su ake faɗi farko an fahimta su ake kallo za ka ji ka a aikin hajji ko umara suna yin ittibai a inda ba a nan ake ittibai ba me za ka ce musu eh za ka ce ba daidai ba ne kuma za ka zo ka tinkare ka ce za ka musu wa'azi ne ce tun ba a fiye da ba muke karatu kuma kai ka san wannan abin da suka yi ba shi ne yadda annabi ya yi ba amma kai kuma baka isa kai fatawar aikin hajjin su bai ba aikin hajji ya yi amma ba irin na annabi bane ya samu matsala Allah ne bai ba da lada an yi kallon zuciyarsu zai karɓi aikin su ka gani yanzu ittiba'i da ake yi a dawafi uku na farko ko ba ka bane dawafi kuma nawa ake bakwai ake ka yi uku da farko ka mai da kafa daga karfi hudun ka za ka karasa su ne kafa da karfi kuma daga nan ba inda za a sake fito da kafa har a tafi mai na aje arfa a dawo mun zarifa har a gama aikin aji amma sai ga malaman nan namu amina da kasuwar dalce kamar sallame a arfa a ina ne a ko'ina ne kuma haka mai jama'a sai a zafi kuma su ne malaman a zama ma ba su ci gula ai su mabiya ne ko ba haka amma su nan da su ne malaman mu ma kuma muna sanin su malaman mu ne to ya zaka da su ya zaka da su haka ne shine misalin da zan baka sallan nan da ake magana a kanta yanzu gashi annabi ya ce ne sallu kama ra'aytu muni usalli kuma shine yayi na sa'a biyu yace salatul layli masna masna haka ne ya ba ta fi amma ya halatta ba da ya halatta ana iya jona su saboda na nafila kamar a ce annabi yana jujjuna wa gaba da yayi hudi ya kaza sannan ya kaza shi cikin biyu yake kuma haka ya ce sallar dare sallolin nan dukkan su sun da magariba sallar magariba sallar dare ce sallar isha'i sallar dare ce ka fahimta to balle ko wai tarawih ko ta tahajjud da shi dai cikin tsakiyar dare yake kuma na bibbini da dukkan su kaga sai ka kaga wani abu ne da zaka dada mutum da jijiya wuya kawai ka bi in za ka iya bi in ba za ka wuce ka gidanka so ka kalli alƙibla sai sallah annabi ya ce kar ka mai gidanka kamar kabari ka na yin nafil filin ka gida shikenan in ka bi liman saboda gida ba za ka iya yi ba ya yi jin shikenan in ka yi an gama alhamdulillah in ba gama da kai ba yi abin da ya samu ka tattaro da duba kuka rayuwa shikenan fa wani haya ka ji saboda yara da suke ganin su yanzu malama malaman nan masu tasowa da zafin kai wallahi tallahi ta ku dauka abubuwan da suke ba ma gari muna kallo kuma yana bakanta mana ba abin da za mu wani lokaci kai din kakan tsara mutuncin ka da mutuncin mutuncin sakon da kake ɗauki da shi na ilimin da kallon da suke yi suna girmama ka to dan rike wannan sauran mutuncin amma halin su wallahi ba ka wuce su maka cin mutunci ba su maka wankin babban barko saboda wai a tunanin su ilimi ne suke da shi ka fahimta abin da zai bakanta masarai rai shine wallahi wani lokaci malaman su suna kallon abin da suke ba su hana shi ne abin haushin amma ka ga yaro duka ba wani karatu bai zo ya sama da wani kuma a social media ya zagi wanda zai zaga ya ci mutunci wanda ne ci mutunci a gani su kaga wannan wani abu ne kuma mutane da basu ba za su ɗauka daidai ne mu kuma duk wanda ya faɗi wata magana mun san ina ta ga ina ya ta taso kuma ina ya nusa galibin wa'in na yaran maganganunsu suna mai da martani ne ta an fata muka rai ramuwa suke yi bari su huce fushi su zabi kowa kowa bai iya wallahi mala abin da suke kenan to kaga in suna wannan sai ka biya musu ba za ka biya musu ba amma dai baka isa ka ce wai abin bai bata makare ba dole zai bata makare. tunda da sunan addini ake so abin da zai mana maganin wannan shine mu tafi mu karatu dukkan mu mu karatu mu fahimci addini shikenan sai mu zauna lafiya wanda ake cewa maqasid shari'a mu fahimce shi mai shari'a take nufi a gani kila za ka yi fada da matarka saboda tana so ta je ta hajji ta yi sallah tana so ku tafi da kai kuma ka ce ba za ka ba dan ka gaji tana so ka kwanta ka yanci matarka ta ce ba ka damu da addini ba ba ka sallah kai kuma ka ma je sallar isha'i a jami'in ka kuma ta mara ka fahimci wannan din ba a takura maka ba ma da ala alaikum fi dini min harsu wani da za ka yi in da ƙarfi da iko ko ba haka bane to ita kuma sai ta kasa fahimta ta ce a dole a tabau harshen nan kakka yi ka tashi da jikin yamin lalle tare da ita ita kuma waye sai ta je waje ta yi sallar sama misali duk irin wa'in abubuwan haka sai kalla in ba fahimci mai shari'a take nufi ba sauƙi kake so gare ka fahimta so irin wa'in abubuwan su ne sai ga mai ta rigima a kai wallahi Allah ya kyauta da suna suna taki kuma ana dauka sai a tura a shi ka ga irin wannan shi shi ma yana da irin nasa waje ka gari a rika dauka lokaci ne muka zo na riya kowa so yake sai an game yake ibada ta raka ma sai an selfie haka kashi nan ibada ta raka akwai abin da ake documenting ko kaza wanne mai bi za a yi ana so a yi filing ɗinsa saboda wata ƙungiya ce muna da shi mun yi aiki kaza a shekara kaza duk wannan ba zai tsirka yayin ba a zo a tara abin ne zama evidence ina sha muna fahimta idan za a aike ne ta ce in je in ba karatawa abinci guda dari su ɗari to amma shi na ba mamaki ba kai zai ɗari bisa ɗari ba cewa na bada ko ban bada ni yanzu ya za a yi tabbatar maka da cewa na bada shi ne sai ɗauki bidiyon kai na gani ina ba su ko kuma hoton so asali irin wannan ana yi ne dan natsuwa ga wanda yake wannan aikin ba wai dan a yaya amma sai ga yanzu kawai an tura shi idan kuma akwai aminci ba na bukata na amince da kai na san za ka yi in ka yi ma ba ka yi in ma ba ka yi ba ni a wurin Allah ya rubuta na yi ne ma neman hudu ba shi kenan ba su zubu da haka abubuwa ne na mutuntunu suke zuwa mana wallahi sababbi ga suna iri iri wallahi tallahi daga wannan sai wannan Ka ma sai an ɗauki hudu lawarin sai an ɗauki hudu komai sai an ɗauki hudu abinci wannan fa da za ka ci wai sai ka ɗauki hudu abinci ka ɗauka ma sallan eh to to mene ya ci cin to mene ne zai kara maka ba zai samu aiki ba da ta in ba ka yi ya karba ma dan ka yi hoto ma duro a gani so na ka mi abu da Allah shiwa kuma ba sai nuna mutane ya yi ya yi da wata da ba sannan za a za a shi Allah shi ne so eh. Thank sai ba ka da damuwa yanzu ka gani ke bayani a cikin nan da ce sallar isha'i kawai ya tabbata in kai ta a jami'i ka samu kiyamun laifi ka fahimta ka ga kawo sauran ka ka samu in laifin kadar ne ma ka same ta ka fahimta to yanzu sai ka zo kuma kana so ka tsara wasu nan fili kamar shafa'i da wannan mai sunan sa tarawih sai aka zo kai da aka yi tare da kai aka yi shafa'in da wutar shikenan ka kan ƙara falala ne akan falalar da ka samu ka koma gida kuma sai ka ga da ranar dare kana so ka kare alhalin kai shafa'i da wutar kana da dama ka ƙara yin wata nafilar abinda ba za ka maimaita ba shi wutarin ne ba a maimaita ba wancan da farkon yayi lawul salati firai da haka annabi ya ce ba a wuce biyu a dare daya amma kana da dama tsara na fili ba tare da ka maimaita wani wutar ka fahimta shi ta shi ana yin shi ne a ƙarshe in ka san ba za ka ƙara ba sai ka yi to amma kuma tun da ka buli ma an gama da kai kuma ga shi kana so ka ƙara sai ka ki za ka yi amma ba za ka maimaita ta wutar shi ke na ya riga ya wuce ka yi shi amma za ka yi mutum kyau ba za ka yi ba a wuturi ba za ka mai kaji sai dai shafa in ka shafa shafa'in shi abin biyu ne shi mara muna biyu amma shi wuturi ne ba za a shi wuturi ba ɗaya ne kan eh, shi ne ba za a mai kaji shi kamar wannan hadisin da na karanta inda sassan hadisi ne lawo kana da ke laila a dare ba a yi wuturi guda biyu ai da na karshe ku da eh, bismillah <laughs> eh Thank you. gaskiya mafi ingancin zantuka na fila ma ana mata ba'adi ana mata ba'adi ko kabi shi mafi ingancin zantukan malamai an fahimta amma malamai suna ganin ba komai ne idan ba a yi ba saboda baya bata abu kuma wani aikin alheri ne an daura maka wajibi kai kamar an shi ne dole kai so sadaka kuma fa in kai dan kanka in baka yi ba dan kanka to ne irin wa'annan nafilin za ga wasu kunguce kuncen ba ta hawa su amma mafi inganci cikin zantukan malamai sun ce ana mata ana ma lafila kabli ko ba a idan ta kama ita ba saboda jabir ne ai kamar mutum ne ya karye yana buƙatar a ɗora mai hannunsa don sa pop ko a sa itatuwa kuma mai za a saka su haka Allah kuma ita tana zama makofin farilla ne sallar da fata cika ba sauran farillai da kake ba cika ba to na fulfulun ake duba ake sassaƙawa suke cikewa kaga mutum ya samu wato merit a ranar tashin ba ya wuce lafiya ne amma idan baya yi kuma sai ka ga Allolin duka za su zo ne da gibi gibin nan da wannan matsalolin a kakkare a caccakuɗe kaga kila babu tabbaci ka gani yanzu kamar kai ne in ka ci biskit za ka ji daɗi ka ci biskit ɗin nan duka gashi nan lafiya lau jikin shi bai kakkare ba baya kake gwada da biskit ɗin da ya kakkare za ka ji wani to haka sallar take ai kamar haka ne misali ne nake ban za ka ga yazo da kyan shi ka ji dadin ka da ka ɗauka daidai da daidai kana dan afawa bakin ka ko amma sai ka ga ya a farfashe yadda yara suke so sai ka ga an bai da ke wani ɗan yaro ina wannan abun kana sai ka ga bai maka yadda kake so to haka haka sallah ne Allah shirye da mu na'am in na shiga wani gari na wata <laughs> wani ta ya ya halatta sami su kuma ya haka halatta halatta ba ya halatta ba in ka shiga gari ka zai eh, gida ka kalli ta kyakkyawar kai kana da kyakkyawa a gida eh, Allah ya mara jagora سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين